الرحمن الرحيم والعلامة ابن التيمية عليه رحمة الله تعالى في كتاب غير التقوى من القرآن الكريم ثم أولنا محلات رجال سجية عربية ثم وضع الله كذلك الفائدة الخامسة وولنا في كامل abinda nake fata a cika maka da shi ya zama shi ne ƙarshen abin da kake تكون العاقبة الحقيقة وفي يدل فيها ما رأيت الخير تزيد تزيد وألا يتكيش يتكى لأيه الغير يقوم بمقبضة الشر الإبرة بالخواتم فكنت أكيد بغالي شيء شيني ليه متنتجك على شيء يسا كل شيء سنيار الله ألا ألا يتقبل تشيغات الأمان فكذا تبيع يعني متعليم كل إلى شأن العلا أعجاب ولكن عبيد كالرجال لباس جاءه جزاء باع ثم نأى العلم دار ذا ما شئت مدنا تنسى وذاك المتعب أتكلم عن السوء وكل كرم الله سبحانه وتعالى جاءه جزاء باع عن الخير وكريم جعلنا شوية كامل عندما ذكر الخير كتكالش أنا ana da jirgi kuma ana bai Allah ka tsare inda a halittu da ya'amur da بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيأخذ بأمر أهل الناس ويكونها وإذا أعلمت ليأخذ بأمر أهل الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب فيأخذ بأمر أهل الجنة ويكونها كما mutum za a shi na aikin yan na farkon rayuwarsa tiriyar tiriyar tiriyar sun ma irin abin da ya rage tsakanin shi da aljanna bai wuce kamun tsaye ba na birane sai ko sai da samun na a wajen Allah ya juya sai kuma yana aiki irin da yawon wata Allah ya mutu a kan wutar shi wani zai rika aikin ɗan wuta tiryan tiryan tiryan ka gan shi lalatacce da aikin ya da shi har sai to ba kin da shi wuta sai Allah ya juya linta ta ta mutu tabbata wanda Allah ya ga ta cewa shi dan Allah ne sai ko cikin lokaci kadan Allah ya juya shi ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah sai ya zama cikin yan aljanna abinda ake fata shi ne an takuna bidayatu alhasanatu aw an takuna nihayatu alhasanatu مثل البدايات الحسنة والبدايات الحسنة مثل النهايات الحسنة يفاتن يدي يفارع لأنهيك يبعض وأن لا شقاقبة قال تعالى أن في التزكيات تصبر إن العاقبة للمتقين تصبر يا رأيت أن كجوز كجيت كثبت كزمن جوليا كزمن حقولي Inda إن العاقبة للمتقين للي lallai shikawa ne kyau, kyakkyawan makoma muttaqi ne yana tabbata ne ga waɗanda suke tsoron Allah suke kiyaye dokokinsa in mutum ya kiyaye wannan shi kenan wannan ƙarshe ne na ayoyi da Allah subhanahu ta'ala ya rufe kissar halakar da ɗan annabi Nuhu alaihi salam da jama'ar annabi Nuhu waɗanda ba su yi imani da shi ba. Bayan Allah gama ya ce, Tilka min an ba'il gaibi, nuhi ha ilaika ma kunta ta'lamu ha ta wala ƙaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Tilka waɗancan labarurrukan da muka baka na annabi Nuhu alaihi salam yadda aka halakar da mutanensa da yadda suka ƙi imani da shi kafin a halakar da su min an ba'i ghaibi suna cikin labarukan gaibu nuhiha ilaika mu ne muka rika maka wahayinsu muna baka labarinsu ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da jama'arka ba ku san waɗannan labarukan ba kafin a ba ku wannan labarin min qabli hadha ay min qabli hadha alwahy kafin ay maka wahayi babu faslir saboda haka ka jure yadda annabi nuhu alaihi salam ya jure ya shekara dubu ba hamsin yana da'awa kai annabi nuhu malam ka girmama shi shekara dubu ba hamsin sun inni da autuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بارانا بادري با ساتيا باب مريشي با أيكن ديكي في دعوة يوم وأزي يبيس جدا yabi mutum har gidansa ya masa wa'azi ba kowa sai shi da shi ya shirya wa'azi na gangami na gabaki daya amma duk da haka wa ma amana ma'ahu illa qalil wadanda suke imani da annabi nuhu alaihi salam gabaki dai har ya gama wa'azinsa na shekara dubu falabi tafihim alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin shekara ta ɗari tara ɗari tara da hamsin yayi yana wa'azi amma Allah ya ba mu labari ya ce waɗanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan to lallai kam akwai abin koyi a cin annabi nuhu alaihi salam shi yasa ya cancanta ya shiga cikin ulul azmi min rusul yana cin ulul azmi min rusul manzannin Allah waɗanda suke masu ƙarfin niyya waɗanda da suka riƙe abu to ba su sako-sako da shi ba su ne ulul waɗanda in sun rike abu to da gaske suke yi to annabi nuhu alaihi salam na cikinsu. su to shine Allah ya ce innal aqibata lil muttaqi lalle kyakkyawan ƙarshe kyakkyawar makoma cikawa mai kyau tana tabbata ne ga waɗanda suke taƙawa mutumin da ya tsara dokokin Allah Allah zai cika masa shi yasa babban malami mun fara ce mai rahimahullah al-shaykh Abu isa al a sharhinsa na sahihul bukhari yake cewa sirrin da ya sa Allahu alam al al-bukhari ya sanya littafinsa al-jami' al sahih al sahih bukhari ya bude shi da kitabu bad'il wahyi ya rufe shi da kitabu tauhid bangon sahih bukhari in ka ɗau sahihul bukhari haka misali ne mujalladi ɗaya in ka buɗe shafi na farko kitabu bad'il wahyi littafin da aka tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke bayani akan yadda Allah yayi wa manzon Allah sama wahayin farko ƙarshe kuma kitabu tauhid littafin da ya tattaro hadisai na annabi sallama waɗanda suke bayani akan kadaita Allah sai ya ce sirrin wallahu alam abinda Allah ya fahimtar da shi ya ce wala allal imam al-bukhari ya yuridu an ya kula laki kama al-imam al-bukhari yana son ya ce maka ne manittaba al-wahi khatama Allah lahu bit-tauhid in ka bu wahayin Allah ka bi qur'ani ka bi sunnar manzo Allah sallama to shi kuma Allah ya maka alkawari zai baka dama ka cika da kalmar shahada ka ga ba za ka je kana cikin ka ba sai kuma ka zo ka ce kawai shi kenan ka cika da kalmar shahada ke dai shahada kuda amma dai shahada kalmar shahada ta Allah to sai mutum ya bi wahayin Allah sannan Allah subhanahu wata'ala zai cika masa Allah ka cika mana da kyau to shine wannan الفائدة السادسة والخمسون فائدة تحم سند شدة أن التقوى سبب لمنع العدوان lallai ta kawa tana hana mutum ya zama ɗan ta'adda in an ce ta'addanci kala-kala ne ta'addanci kala-kala ne daga cikin anwa'ul udwan akwai al'udwanul aqdi akwai ta'addancin aqida mutumin da zai zo ya ce ba Allah mutumin da zai zo ya ce shi da yadda akwai Allah ba ko ya ce kowa ma Allah ne ko mutumin da zai ce maka Allah na ko ina wannan al'udwanul aqdi kenan ta'addancin aqida kenan ko musa wani abu wanda ya tabbata Allah subhanahu wata'ala ya wajabta imani da shi a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya ce shi bai da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kawai a rika alqur'ani zalla wannan da al'udwanul aqdi ne akwai al'udwanul akhlaqi akwai ta'addancin dabi'u wanda shine malam zai yi magana akan sanan domin zai magana akan mutanen annabi lutu alaihi salam duk wata lalacewar dabi'a da kaga ana yin ta a duniya to tarihin tana koma ne zuwa ga mutanen annabi lutu da aikin banza na shashanci da baɗala da miyagun maganganu da sakarci da abinda idan mutum ya za a ce tir tir a sha to mutanen annabi lutu alaihi salam humul ladina ahdathuhu su jaraba wadda Allah ya musu ita ce alfasadul akhlaqi dabi'un sumuna munana atatuna dhukurana min al'alamin wa tadhuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum an antum qaumun adun kaga adun udwa in ta'adda kana neman yan ta'adda al-imam ibn al-jawzi a cikin littafin sa tazkiratu ulil basair fi dhikr al-kaba'ir ya kawo wasu asa ya lissafa wasu miyagun ayyuka na lalacewar ɗabi'a cewa mutanen annabi lutu alaihi salam su suke da wannan ayyuka su suka fara yin su daidai da fito wannan fitar da kaga ana yi yara suna fito mutum ya makala bakinsa sai wa ɗan shi magana da wani sauti shi kuma ɗan'uwan na nashi ya gane abin da yake nufi in ya hango wani da wata waya mai kyau yana so ya ce masa ya ƙwace to da fito zai masa ya karkata baki su zauna ba abin da suke yi sai labaran ba labarai na shashenci duk aikin mutanen annabi lutu alaihi salam kawai shi nan sai ɗaya ya zo mutum ya zauna sai an aga cikin munanan ayyukansu manya-manyan mutane sai zo suna gasar iska rihi shi nan duk ɗabi'arsu ce wallahi a yi a ƙyalƙace da dariya wani abin da zai tsorata ka al'imam ibn jauzi rahimahullah a cikin wannan littafin nasa hatta sacin wando da yaran yara suke yi yanzu su wando ta baya din nan wallahi duk sai da ya ambace shi mutanen annabi lutu ibn jauzi rahmatullahi alaihi yana cikin malaman karni na shida ina jin ya rasu shekara ta da bakwai. ko 97 ko 99 ko kuma 79 lissafin wacce ce a gaba ya rikice mu amma akwai bakwai da tara a lissafin to yana dai cikin malaman karni na shida to a cikin wannan littafin nasa wallahi duk sai da ya ambaci waɗannan miyagun ɗabi'u kuma mutanen annabi ludu su suka kirkiro su wanda yanzu yaran yara mu waɗannan ababen suke birge su Allah shirya to udwani na hana mutum ya zama dan ta'adda akwai akwai akwai akwai akwai ta'addanci na kisa mutum ya zama kawai ne. mutum ya zama ya zama ya zama dan ta'adda ya rika tsara mutane yana kwace musu dukiya ko kuma ya raba su da rayukansu wannan udwani ne babba kuma daga cikin siffofin mutane annabi ruzu akwai wannan wata qata'una sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkara ne qat'u sabil qat'u sabil shine fashi da ta'addanci na dukiya shine qat'u sabil shi yasa ake cewa yan fashi a cikin fiqh musulunci qutba'u dariq har wannan eh, wannan umar ibn al-wardi a cikin lamiyarsa yake cewa laisa man yaqta'u nuqan batalan inna man yattaqillaha al-batal kage da hada su laisa man yaqta'u tuqan batalan kakkaga mutum ya kai matakin yana rika dindiga yana wa mutane barazana yana cewa zai musu kaza wannan ba jarumi bane ba jarumi ba ne inna man yattaqillaha al-batal wanda yake tsoron Allah yake kiyaye dokokinsa yake yin abin da Allah ya sa shi yake nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi to wannan shine jarumi amma nan ba jarumai bane ba jarumai bane Allah ya shirya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi annabi lutu alaihi salam bakin ciki ya kai masa abinda suke aikatawa shine maza na neman maza sau da aka duk lokacin da aka yi wasu baki musamman annabi lutu babban mutum ne annabin allah ne sau da ka baya abuwa da baki sau da ka duk lokacin da bakinsa suka zo sai sun cin musu mutunci to shi mala'iku ne suka zo ba su sani ba na halakar da su aka je aka yi ta bishara ana yaɗawa cewa ai mutane farare jajayen matasa lafiyayyu sun sauka gidan annabi lutu alaihi salam suka zo suka ce awalam nan haka amin alamin dama ba mun hana ka ba ba mu kasance muna hana ka game da fota baki ba in ba kana so duk bakon da ka zo da shi sai mun yi lalata da shi annabi nu annabi lutu alaihi salam shine yace musu fattaqullaha wa la tukhzuni fi a alaysa minkum rajulun rashidun yanzu a cikin ku babu wani mutum mai natsuwa mai hankali shiryayye da zai gane abin da kuke aikata saban Allah ne aiki ne da Allah madaukakin sarki ya muqutuhu wa Allah na fushi da wannan aikin yana kinsa shine wannan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'ati qala ya qaumi ha'ula'i banati kunna atahharu lakum fala tukhzuni fi dayfi kaga fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi suka zo waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi lokacin da baƙin nan suka zo mala'iku daga wajen annabi ibrahim alaihi salam suka masa bishara cewa matarsa za ta haifi ɗa ishaq sannan bayan ishaq an ma mata bishara da jika shi ishaq nan zai haihu kuma ya haifi ɗa sunansa yaƙo to daga nan har annabi ibrahim ya ce to daga nan kuma ina za ku sha'a cin zango dama muka yi asali ba wajen ka za mu zo ba mun zo ne an tura mu mu je wajen mutanen annabi lutu mu aikata mu gama aiki a kansu mu halakar da su akwai dan uwa na annabi lutu zai ce a suka ce a ai ban da shi da shi da iyalansa sai dai wata tsinanniyar matarsa magancin magana ita ce magajiya ta ta yan ta'adda sau da haka ita banda ita za mu halakar da ita to suka zo wajen annabi lutu alaihi salam suka mushi bayani daga zuwansa sai mutanen nan waje a hukaumu yuhura'una ilai shi ga su cikin gaggawa yuhura'una ilai ya yi ja'u musiri muhawili suka zo cikin sauri suna suna suna suna suna suna suna suna sha'awarsu dama min qablu kanu ya'maluna sayyi'at dama tun kafin wannan lokacin miyagun ayyuka suke aikatawa shine annabi lutu ya fito ya musu jawabi yace haula ibanati hunna athaharu lakum ce ga ƴaƴa na nan mata ƴaƴa mata malaman tafsiri suka ce ai banatu qaumihi ƴaƴan da suke cikin al'ummar su mata hunna athaharu lakum su suka fi alkhairi a gare ku su ne alkhairi a gare ku so daga Allah wala tukhzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa abin nan da kuke aikata Allah ya haramta don Allah ji bayani na lallashi bayani na na da zuciya bayani na jawo hankali shi yasa duk wanda ya shiga wannan harka da wuya yake iya barinta mummunan bala'i ne ciwo ne malai ibn ne maganganu akan sa da yawa a cikin littafinsa adda'u dawa shine ma nabi ya rubuta littafin nasa kashi kusan casa'in na littafin din yana magana ne akan wannan aikin na mutanen annabi lutu su wani ya masa tambaya cewa an jarrabe shi da zunubi yana sanya ya bari ya kasa kuma tabbas wannan zunubin zai halakar da shi malami kaima a shimfiɗar bai yi bayani wani irin ciwo bane. amma da ya shiga cikin littafin sai ya bayyana aka gane cewa ga ciwon da zunubin da ke damun wannan mutumin da ya tambaya shi da malam ibn qayyim ya lissafa abubuwan da wannan bala'in saban zai haifar wa mai yin sa ya fi ɗari a cikin aljawabul kafi liman sa'ala an yadda shafi ko littafin adda'u wadda ba sannan malam qayyim ya tafi littafin rauzatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqi can ma yi bayanai masu ɗimbin yawa a game da wannan zunubin kafin sa shekul islam kimiyya malaminsa yana da maganganu masu yawa babban malami al'usazu doktor abdurrahman asidai hafizahullah shugaban masallatai guda biyu na harami makka da madina abin da ya fi hajjinsa a kai kenan ra'ayoyin shekul islam taimiyya a game da wannan ɗabi'a a cikin littafansa duka gabaki ɗaya fuffutar a kansa aka ba shi phd digirinsa na uku to kaga duk wannan shi ne amma amsa su na ƙad kamala na fi banatika min haƙƙin wa innaka la ta'lamu ma nuhu. nuhi mu ba mu da buƙatar wannan 'ya'ya matan kuma kai ka san abin da muke nufi to mummunan hali ne mummunan hali ne yau yara ga sunan suna fitowa a kafafen sada zumunta suna bayyana kansu cewa su 'yan daudi ne kaga yaro Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya masa baiwa shi kawai sai ya zama kawai ya zama ɗan daudu kuma ana kallon su tambayar da nake wai waɗannan yaran a gaban iyayensu suke shi ma na aƙilu aliyu Allah ya gafarta masa mawaƙinmu na ƙasar Hausa mai rubutun ce yace ni da a ce ɗana ya dai daudu gara a ce min ya zan gattai to ban san mai gattai ya mishi ba domin ai bai kamata ya kamar ya ce gara ya zan gattai ba ban san tarihin ƙiyayyarsa da gattai ba amma gattai ai sana'a sai ke yi a wannan kasidar tasa mai ban sha'awa da yi ta akan dan daudu ya yi akan ƴar gagara sannan kuma akan dan daudu yar gagara ita ce kilaki mutane masu fasaha masu basira masu karantarwa Allah ya tsare mu ya tsara mu daga waɗannan miyagun ɗabi'u so da haka in mutum yana da takwa ba zai aikata in waɗannan saɓan ba ba zai yi ba ba zai shiga ciki ba za ka ga magabata suna da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da irin waɗannan abubuwan da yawa da kuma yadda abin ya zama fitina tun a da an jarrabu wasu da irin waɗannan wasu tsafi ne boka ke sa su matsafa suke ba su laƙani su ce sai su rika aikata wannan saɓan sannan mulkinsu zai tabbata wasu kenan cikin masu siyasa da masu mulki na gargajiya kamar yadda ake faɗa da masu dukiya wani sharaɗin dukiyarsa sai ya rika aikata wannan saban in ya daina zai zama talaka A an riga an ba shi wannan tsafin a cikin al'umman mu cikin al'umman abinda ake kenan Allah ya shirya sai an ta addu'a kuma a ci gaba da wa'azi ana karantar da mutane haɗarin waɗannan abubuwa الفائدة السابعة والخمسون فائدة تهمسن دبقي أن ثواب المتصفين بها خير مما في الدنيا للي لا دم وأن سقة الطنتود تقوى ياتي الخير في يد الدنيا مما في الدنيا أبن لك يشكين دنيا ننقبا كده إن كبدوكو تن الله أبن الله سبحانه وتعالى زي باكا تو ياتي ونن دنيا وتشتك تكريا قال تعالى ألا مدوك كنسركية ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون قصة النبي يوسف عليه السلام ولا أجر الآخرة خير للليلا جلاهرة sakamakon da Allah ya tanada ga masu taƙwa a lahira abinda zai ba su khairul lillazina amanu shine yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna ta taɓawa suna tsara dokokin Allah abinda Allah ya tanadan musu ya fi abin da ke cikin duniyar nan shi yasa ko da an jarrabe ka a duniyar baka samu abin da ke cikin ta ba kakka damu me yasa manzon Allah su sami ci arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu idan Allah ta'ala ya azurta ka da su na kyawawan ɗabi'u da taƙawa to kakka damu da abin da ka rasa na duniya me ne ka rasa a duniya don baka samu duniya ba sai ne kuma ba wanda zai ce Allah bai bashi wani abu na duniya ba idza fataka shay'un to wajadta shay'an ghayrahu لكل min إذا amma من عوضي in وليس min إن فارقت abun da ka rasa yana da makwati da za a zo da a yi layi yanzu a masallacin nan kowa ya faɗi ni'imar da Allah ya mishi ko kowa ya lissafa jarabawar da Allah ya mai ta duniya daga nan ko sai a ce to faɗa abin da kuma Allah ya maka na alheri to sai ya faɗa sai ka ga wani na da wancan wani bai da wancan haka Allah ya yi mu amma me yake ba mu wahala a zaman duniya shine ganin cewa Allah ya ba wani kaza ni bai ban ba kuma kai ma da za a lissafa kana da naka an ba wani dukiya mai yawa amma yana fama da ciwo shi sai ya faɗa maka kullum sai ya sha magani na dubu kaza sannan zai iya bacci kai kuma yanzu nan ana karatu ma kawai sai ka kama baccin ka kawai wani hadda mun shayi ko ba haka bane ba ka da wata damuwa ba ka da wata damuwa ba ka da wata damuwa wannan ita ce ni'imomin ba ma kallon ni'imomin Allah ba ma kallo dan adam mutunci gare shi wallahi wani da zai baka labarin magungunan da yake sha ko kaga irin magungunan da yake sha sai hankalinka ya tashi sai kuma ga kanin lafiyar kalau wani sai ya faɗa maka ya ce rabban shi da ya sha panadol ya fi shekara goma panadol wannan panadol paracetamol kwara biyun nan da ake sha a Najeriya to wani ya ce maka raban shi da ya sha shi wai ya yi rashin lafiya wallahi ya fi shekara goma wani kuma yana nan an ba shi matsuduwar dukiya amma da magani yake rayuwa komai na shi magani ne da zai yi sakaci rana guda bai sha magani ba to sai ya ɗanɗana kuɗarsa kuma sai waɗanda suke tare da shi su ma sun ɗanɗana ila asibiti zai kwana akan magani yake rayuwa amma ba ma kallon wannan sai muna ganin ai Allah bai mana komai ba Allah ya baka hankali ya baka lafiya iskar sakana shakar ta kyauta amma mutum baya kallon wannan shi abin da yake kalla shine kuɗi kuɗi tsaba su wane su ne suka zo duniya Sai mu raka su muka zo muka yi banza ne kai Allah ya shirye ka musulmi ya ce ya zo wani raka wani duniya ai sabo ne wannan babba ka ce wai ka zo rakiya duniya dan kawai ka ga wani yana da kuɗi shi sai ka ce wai ka rako ka raka ne ka bi Allah so da kaladan da Allah ya tanada wa masu imani masu takawa a lahira wallahi ya fi abin da ke cikin duniyan nan ke ɗaya wasu ba mulkin ake ba su ba kuma su an da bangaren mulki a ba mutum mulkin ya kasa zaman lafiya yanzu misali ka ɗauki 'yan siyasar najeriya yaushe suka gama zaɓa yanzu duk yayin an fara bi a layi a manya-manyan tituna da manya-manyan birane an fara yin billboard na kamfen sabo shekara ta nuni za a zaɓen ma 2027 ko ko ba haka ba ne to don Allah waye ce asala alghaiba an ittakhadha inda a ahada mutum an masa kashe ne ya leko ya gaze zai wannan shekarun to shi kai shi wannan tunanin ai ba kwanci hankali bane ba kwanci hankali bane daidai lokacin da kake sa wa ranka cewa lokaci kaza in ya zan yi abu kaza to wani bangare ne na nauyaya wa zuciyarka aiki ƙara wa zuciyarka aiki kake yi shi yasa mutanen da suke ake sa su bangaren planning sun fi kowa ciwon kai yan ahalu taɗi waɗanda su tare da su ake yi ce to ku shirya mana abu kaza nan da shekara kaza ba wanda ya kai su tsufa sai ka gansu sai ka gansu dan da nan sai hakki su kullum cikin tunanin me lissafin shekaru za a yi abu kaza a cikin shekarun da Allah bai nuna musu ba suke wannan ba an hana musulunci ya yarda da ilmu tahqiq musulunci ya yarda da planet amma kakkar jin cewa tsarin a ka yake alal aqall duk abin da za a yi arka cewa insha Allah muna fata in Allah ya kai mu lokaci kaza to za mu yi kaza wannan shine mutumin da ya kasance ya san Allah yana da ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala الفائدة الثامنة والخمسون أن التقوى من الإحسان الذي لا يضيء الله أجره أن التقوى للي تقوى من الإحسان تناتكين إنساني وأن شيني مرتبة تأكد جتشم مراتب الدين الصلاة متى كان الدين قداء أكو alladi la yudhi'u Allah ajrahu wanda Allah yayi alƙawari da dai ba zai taba tuzar taladan insani ba inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ƙa'idar Allah ce wannan Allah ya ce wallahi mu ba ma tuzar taladan duk mutumin da ya kasance yayi aiki da ihsani mun yi bayanin ihsani cewa annabi sama yayi ta'arifinsa an Abudallah Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine maqaman maqamul ihsan maqamani matakin insani biyu ne akwai maqamul muraqaba akwai maqamul mushahada maqamul muraqaba shine ka rika jin cewa kamar kana ganin Allah lokacin da kake aiki idan baka samu wannan matakin ba to ka tafi ka annahu yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine maqamul mushahada ka rika ji a ranka cewa Allah yana ganin ka misalin sa al taqribi misali na kusanto da ma'ana da ganewa shine kai dan kwadugo ne sai aka baka aiki mai gidanka kuma ya ce mai gidanka ya ce maka niwa zan rika zuwa in sa ido a rika zuwa da aikin shi ya karanta aikin a takarda kuma ya yi shi a aikace shi ma tsohon ɗan ƙwadugo ne bayan kasancewarsa kuma ya karanta a takarda so da ka ba ka aiki sai ya zo kawai za ku jera, ya ɗauko ƙwame mai gilashinsa ya tsaya yana kallon ka ya za ka yi aikin nan hmm? mutum zai yi wasa ko ɗalibi yana jarabawa farfesansa ko kuma malaminsa ya zo ya tsaya a gaban shi ya za ka ya zai yana da wani katabus ɗin da zai aikata magudi zai iya magudin jarabawa kaga ba zai yi ba to in ɗan adam za ka yi wa haka walillahi masalul a'ada Allah ba a buga masa misali domin laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to in za ka yi wa ɗan adam wannan ka kyautata aiki saboda ana monitoring ɗanka kamar yadda ake cewa to dan me ba za ka yi wa Allah maɗaukacin sarki kyakkyawan aiki ba shine da ihsan wannan insanin tsakaninka da Allah shi kuma zai sa ka an tuhsina li khalqihi ka kyautata wa halittunsa ka kyautata musu an ya kullu bi haqqin haqqa duk wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙinsa sannan bayan ka bashi haƙƙinsa kuma an tazidahu fadla ka ƙara masa hatta abinda ba haƙƙinsa bane kaga ya kamata a masa akwai akwai haƙƙinka akwai kuma ya kamata ga haƙƙinka ga kuma ya kamata imma wannan shine shine shine ihsani to duk wani eh, taqwa ihsanin nan ce wanda Allah ya ce yayi alƙawari ba zai tozar ladan masu yinsa ba duk wanda ya ihsani yayi aiki dan Allah ya kyautata aiki ya kyautata wa bayan Allah bayan ya kyautata wa Allah subhanahu ta'ala to Allah ba zai tozarta duk abin da ya aikata ba sai ya ga ladansa ga baki daya kuma sai an bashi ladan shi wa minhu an yu'thirahu ala ghayrihi daga cikin Allah madaukakin sarki zai fifita ka akan wanda ba kai ba Allah zai dora ka akan wanda ba kai ba sai ka fi sa'anka sau da mun gane wannan sirrin gwaggwajen samun ɗaukakarka a wajen Allah Allah shi ne arrafi'ul khafif kamar yadda ya tabbata cin hadisi Allah shi ne mai ɗagawa kuma Allah shi ne mai ƙasƙantarwa Allah shi yake ɗaga wani Allah shi ke ƙasa da wanda ya ga dama shi ke to daga cikin abin da zai baka dama Allah maɗaukakin sarki ka shiga cikin narfa'u darajatin man nasha ko na fa'u darajati man na sha a wata ƙira'a mu muke ɗaga darajojin waɗanda muka ga dama to kana son ka shiga cikin rafi'u darajati arsh to ka zama mai takwa kisan annabi yusuf alaihi salam abin take karantar da mu annabi yusuf alaihi salam qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين إذا في ka'ida bayan duk abin da aka yi na annabi yusuf ku duba mai da annabi yusuf ya sha sai ya faɗa matsayin uwanci sirrin bayan sun bayan ya musu bayani ya musu tambaya cewa sun tuno abin da suka aikata wa yusuf da ɗan uwansa a lokacin da suke masu wauta jahilai ba su san ba su san Allah ba ba su da tunanin Allah ne mai ɗaukakawa Allah ne mai ajewa Allah ne yake ɗaukan mutum kuma shi yake aje shi shi yake ɗaga shi kuma shi yake ƙasa da shi su ba su san wannan bayan wani annabi yusuf kawai su abinda suke gani kawai babansu ya fifita shi a kansu kawai suke rantsuwa da yusuf wa aku habu ila abina minna wa na'nu usbatu wai sai suka ce inna abana da fi zalalin mubin suka danganta wa babansu cewa babansu bai gane abubuwa shine zalalin mubin shi babanmu ya gane abubuwa ta ku yaran da suke faɗin haka shi wallahi ya gane abubuwa baban nan namu haka suka ce so daga suka yanke cewa a kashe annabi yusuf ƙarshe ɗaya ce a a kashe shi kan mu kashe shi da kanmu mu jefa shi rijiya kuma ya kaji wani take da kuma abu waye sanar da su rijiya aje a jefa mutum rijiya ka ce la taqtuluhu suka je suka jefa shi duk ku duba matakan da annabi yusuf alaihissalam ya rika tsallakewa ya rika tsallake matakai sai ga shi a fada sai ga shi a fada sai ga shi a gidan shugaban ƙasa mulki ya dawo hannunsa su kuma sun zo azali sun zo a ƙasƙance da buhunhuna cewa don allah a taimaka musu a siyar musu da abinci haka musu ya shirya musu dabara dukkan san to ƙarshe shi ne bayan duk ƙarshe ya zo sai annabi yusuf ya faɗa musu sirrin abu biyu ne innahu man yattaqi wa yasbir wallahi ka rike waɗannan abubuwan guda biyu at-taqwa wa sabr kuma sun haɗu a wurare da yawa don mun gansu a baya innaka la'anta yusufu ce ko kai ne wai yusufin nan qala ana yusufu ce tabbas ne ne yusufu wa hada akhi wannan kuma shine dana wannan shine dan uwana kokarin ku batar da mu ku isti isanin ɗakin mu ku zama kun batar da labarin bangaren ɗakin mu bari mu faɗa muku sirrin da Allah maɗaukakin sarki ya zuba ya sanya muka kawo har yanzu kuma ga matsayin da muke ciki yanzu ko kuma ga matsayin da kuke ciki innahu man yattaqi wa yasbir wallahi ka'ida Allah duk mutumin da ya tsara dokokinsa wa yasbir kuma ya jure akan haka bai fara ya bari ba to ka'idar inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tuzarta ladan masu ihsani masu asabu da attaqwa sun yana mafsimin da ka zama mai tsoron Allah mai kiyaye dokokinsa kuma ka tabbata a haka ba ka riƙa digirgire ba ka yi da gaske domin shi ɗan kullum yana nan shi kuma yana shirin ya zai yake ka yanzu ba mun shiga za mu shiga goman ƙarshe ba a rana na faɗuwa mun shiga al'ashirul awakhir min ramadan mun shiga goma ta karshe wadda ita ce goma nan ita ce tafi falala fiye da kwanaki ashirin ɗin nan da muka yi a baya kwanaki goma da mu za mu shiga sun fi daraja sun fi albarka sun fi lada ayyukan da za a yi to daidai lokacin kuma sai ɗan ya sa maka kasala ya ɓata maka tsari in ka iya zuwa an yi sallar dare da kai shi kenan daga nan kuma wani sai amfani da wannan damar kuma ba zai tsalla a tubahi ba ya gama kiyamun laili kuma shi kenan sai je ya bace ya ta bace ta kaga wannan ina ina ina ina hikima a ciki a a dan sai za ka kwanaki tara ne bayan sallah duk sai ka rama abubuwan da ka ka bari na bacci baccin da ka tara bayan sallah duk za ka iya ramawa ba wani abin da zai faru da kai amma masu natsuwa abin da za su yi shi ne za su yi sallar dare sallar su ta dare ba za ta hana su su zo kuma su je su yi harkokinsu da rana ba ba za ta hana su su karatun alkur'ani ba ba za ta sa musu kasala da lalaci ba shi kenan wani kuma in yi sallar daren za a yi sa'a da kyar yi sallar asubahi to daga nan ko ba zai mori ba uwar shi bata ita ta aike shi ba in an yi magana ya ce ai ya je sallar dare ne kaga wannan ba fahimta addini a tare da shi to dagewa ake da kaji an ce manzon Allah da sama kana rasu sama idan dakhala al-ashr al min ramadana jadda wa shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlihi wa ahya laylahu sayyiduna umar radiyallahu anhu tsakiyar gida yake fitowa yace ko ya tashi Sufyan al-Thawri rahimahullah yace ina ganin a fahimta ta abin da ya kamata mutum yayi idan aka shiga al'ashirul awaki to mutum an yi hajjuwan nauma mutum ya ƙaurace wa bacci ya sa iyalansa su masu rika tashi domin a dace da waɗannan kwanaki masu alfarma wanda a cikin lailatul qadari yake daren ƙaddarar nan a cikin waɗannan kauli rajihi shine na so sasari har suka tabbata cewa ana samun lailatul qadri ne a cikin waɗannan kwanakin to kaga wannan shine so ka sai mutum ya yi attaqwa ma'asaba takwa ma'asaba mutum ya bi dokokin Allah kuma ya jure ya matsawa kansa ba a samun aljanna babu matsawa kai duniyar ma ga tunan ba samun ta mutane suke ba su matsawa kansu ba shi gabaki bai duk abin abin nan wa man yatlu bil hasna'a yasbir ala al bazli duk mutumin da ke son ya samu kyawawan abubuwa to yasbir ala sai ya buga maka misali da da mata mutumin da ke sanya aure isassa kyakkyawa to sai ya sai ya tafi hannu sai ya tafi hannu to haka ka'idar kyakkyawa take duk abin da mai kyau ne to ba a samun sa da sauki wallahi ba wannan ita ce ka'ida amma in an ce ka'ida amma general rule kenan amma a general rule za a iya samun wasu exceptions wasu 'yan toga ciwoyi kaɗan amma asali abinda aka yi ta bi istiradan aka yi ta bi kai kulliyan ba kulliyan gabaki ɗaya shine ba a samun abu mai kyau da sauki in aka ce a tara jama'a shi layi yi bayanin kowa ga abin da ya sama mai kyau to waɗanda tsina za su ce su ba su taɓa shan wahala ba ba su da yawa haka ne ko waɗanda suka sha wahala su ne ba su da yawa hmm? wani ka gan shi da dukiya yana baka labarin inda ya je da inda ya shiga kai in aka ce maka ka shiga ba za ka iya shiga ba in ya shiga wani rintsin to ba za ka taɓa zata zai fito ba kuma ya fito to daga waman ya ƙulubi alhasna'a ya sbira an albazli wannan ita ce ka'ida. to annabi yusuf ya musu karatu har suka rantse suka ce tallahi laqad ataraka Allah alaina shi mun rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu mun yadda yanzu bas yadda ba can da sai yanzu suka yadda da suka ga uwar bari da suka ga uwar bari ba yadda suka iya mutanen da suka zo suna neman a basu abin nan wata sadaka alaina kamar na sadaka bayan bayan na kudin muka kara mana wani masana wa na zuru wa ji'ina bi bida'atin muzjatin fa aufi lana al na namu kenan ka cika mana awo da mu daidai na kudinmu wata saddaka alaina sannan kuma ka ba mu sadaka kaga har da bara suka yi kwarai da gaske ka je da kudin tiya daya kuma ka san tiya daya ba za ta ishe ka a gidanka ba su gashi gashi su ba su ma yi sakaye ba cewa wata saddaka alaina kawai suka ji shi wani sakaye zai yi ikon Allah wallahi da buhu ɗaya nake siya yanzu ko kage na koma tiya guda tiya ɗayan ma ya wuce a ci wasu da sha ruwa ba kai ni kaina ma jiya tiya ɗayan ma da aka dafa wallahi ni ban ma samu ba me yake cewa wata saddaka alaina kina ya talla tasriha yawwa yana yana takaye to su kallo-kallo suka fito suka ce wata saddaka alaina Fa fa'aufi lana alkaila ka za mu na kuɗinmu ka cika mana awo wata saddaka alaina bayan nan kuma ka mana sadaka in mun zo da kuɗin buhu goma to da Allah a ba mu buhu ashirin buhu goma na ne na sadaka to kaga wanda zai zai ci a bashi sadaka ai an fi shi ko kuwa kana roƙo wajen wanda ka fi shi su da kansu suka yi ikirari suka ce ataraka Allahu alaina wallahi Allah ya zabe ka akan mu mun yadda mun mika wuya ba yadda muka iya to Allah shi kyauta an al-fa'idatu al-tasi'atu wal 50 fa'ida ta 59 anna al-akhirata khayrun min ad-dunya lil muttaqin lalle lahira ita tafi alheri ga masu taqwa fiye da wa fiye da duniya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waladaru akhirati khayrun lil ladina taqaw lallai lahira gidan lahira khayrun shi yafi alkhairi lil ladina ga waɗanda suka zama masu takawa saboda ba duniya ba وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سيتيني Wala jawul "Eh a kira ce?" Kai in wulin da zai Lahira ta fi duniya. Lahira ta fi duniya. Amma suwa suke gane haka? Masu ta masu hankali. Masu ta masu hankali. Yin mutum yana jin tsoron Allah lahira ta fi masa duniya. Ba zai yi sakaci da duniyan nan. Ya bi ta ba. Ya karar da rayuwarsa a kan ta kuma za ta kare. za ta ƙare shekaru nawa zai yi a duniya shekaru nawa mutum yake ya zauna lafiya rika cin komai daidai yanzu rayuwar ma ta tsara canza wani tun shekara arba'in za a haramta mashi wasu abubuwa kana kan abu kana kallo wallahi sai dai ka haƙura da shi mafi karanci shine a jarrabe ka da wannan ciwon zamanin ulsa mutum yana da ulsa komai zai iya ci na ga wani likita kwanaki nake ba da labari wani likita yana lissafa abinda masu alisa ba za ta ci boye sai sun warke ya lissafa da guda hamsin to yanzu ya gano sun kai saba'in daga baya ya koma ya kai su ɗari duk abinci kala ɗari ba za ka ci ba kana da alisa ka ga shi kenan ka zama gawa sai ka warke to jiya wani yake faɗa min ya ce yashi ta goma sha hudu shekarar ta goma sha hudu ya ulsa take da ita kaga wannan ta more ba yan more wadda ake ta duniyar nan ba za ta more ba abu na farko sai a ce maka kakkaci kakkaci abu mai maiko an Allah kakkaci abu mai maiko kakkaci soyayyen abu duk irin soye-soyen nan kai kawai doya ba za ka ci ba doya da kwai ba za ka ci ba ba za ka ci dambun nama ba ba za ka ci soyayyen naman kaza ba duk waɗannan ababen daɗin an haramta maka su don Allah duniyan nan ka faɗa min daɗin da take da shi kuma wallahi in ka cin kai ka san ɗanɗana kuɗa da kake yi ko yajin nan ai daɗi gare ko yaji yana da daɗi amma shi kan shi ba za ka ci ba wani zuwan bakinka ka kawai sai ka je mai tsame yake son ya ji an haramta maka ba za ka sha ba to ne wannan duniya take da shi wahala kawai muke ta ba kanmu muna hauma hauma wanda ya gane shi ne wanda zai ɗauke ta a matsayin nasihar sayyidina isa alaihi salam ya ce a duniya kamfara wa la ta'amuruha ya ce duniyan nan gada ce in ka zo gada tsayawa kake yi gada in ka zo gada kasanta ruwa ne gashi nan wani zubin ma damuna ta kai ta kawo ruwa ya kai ya kawo kaga ruwan har yana tsallako gada in ka zo tsayawa kake yi wucewa kake fa abu ruha ka zo ka wuce kawai shi nan wala ta'amuruha kar ka ce za ka tsaya a wajen kawai wajen rayuwa ne ba wajen rayuwa ba ne gada shi za ka zo wasu gadojin ma suna da dokokin wuce su har wata gada a ce mota kaza ba za ta hau ba ko ko babu sannan wasu dubu a gada ka ga ana cewa ba a ubatakin ko duk ma yana ci ba to mu a a sai muka ɗauke ta wajen umarani shi sa sai ta ba mu wahala to ne wannan sau da ka Allah maɗaukacin suke ce wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw wallahi gidan lahira ya fi alheri gawa lillazina taqaw ga waɗanda suka zama masu taqwa masu jin tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa alfa'idatu sittuna fa'ida ta 60 anna uqbal muttaqina jannatu. lallai makoma ta masu taqwa ita ce aljanna Allah ka kai mu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace masalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin aljanna da aka yi alƙawarinta ga masu taqwa masu tsara dokokin Allah masu jin tsoron Allah tajirimin min hal anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta ukulu ha da'imun ababen da dawwamammu ne wa zilluha da'imun aiban kenan ukuluha wa da'ima ne. sai aka maka balaga ta Alƙur'ani sai aka ce ukuluha da'imun wa zilluha kadhalika da'imun kenan taqdira sannan inuwar aljanna da'im ita ma da waman mace yanzu duk daɗin da kake ji ta wata inuwar kana cikin inuwa sai ka rana ta biyo ka ko ba haka bane kuma Allah madaukaki ai ya faɗa mana cewa da inuwa da rana ba za su zama da wala zillu wala hawu ba za su zama daidai ba da inuwa da zafin rana ba za su zama ɗaya ba tilka uqbal ladina taqaw wannan shine sakamako shine makoma shine karshe inda masu taqwa za su samu kansu a ciki wannan aljannar da aka buga mana misalin ta tajri min tahtiha al-an'am ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw amma uqbal kafirin an-nar su ko kafirai su ita ce wuta Allah ka raba mu da ita wuta duk inda aka ga wuta ihu ake yanzu jiya na ga ana ta sawa wani wata tanka ta cng a garin abuja ta kama da wuta a saman gada wajen yanya kama kakka so ka ga yadda mutane suke ihu suna gudu yin wannan abubuwan da suke ta faruwa ka rasa gane ne sababinsu kuma da yake kasar mu ce ga ta masu ilimi masu aiki da ilimin ilimin ya mana yawa sai a ya faru ɗaya biyu uku sai a zauna ba a ba wanda zai bincike a kai wanda labari da ake faɗi cikin jita-jitar da ake faɗi da yawa direbobin Allah ya shirya mu ya shirya su su suke haɗa wannan wutar da gangan ya je ya ce da man rabi sai kawai ya cinna motar wuta saboda zalunci da lalacewar zuciya sun makasar kulubuhun min ba da zalik kana tare da mutum kana karuwa da shi amma wai burinka shi ne ka talauta shi kai kuma ka ɗaukaka wace irin rayuwa ce wannan ya za yi Allah taimake mu wannan binciken da yawa ana ba da wannan jita-jitar ko kuma zargin ya yi yawa ya yawa kuma kana kallo ai da walakin gora aliya birni kama da mutum abu ya faru yau ya faru gobe mu kadai ne muke da man fetur mu kadai ne muke da waɗannan mai mai mai din tsakanin man fetur da gas diesel da wannan CNG din da yanzu da ake magana kansa mu kadai muke da su me yasa waɗannan abubuwa suke faruwa da mu da yawa ya kamata a ce a natsu a yi bincike fa'ida ilimi kenan ina masu ilimin mu suke hmm? a ba su dama su yi aiki gwamnati ta ba su dama su yi aiki abinci ko waɗannan musibin da suke faruwa lokaci ba lokaci ba a daɗewa yanzu ya kai makutan ko wata ba a yi sai wannan ta faru in ta faru a kudu sai ta dawo arewa arewa maso gabas arewa maso yamma kudu maso gabas kudu maso kudu hmm? kudu maso yamma arewa ta tsakiya duk da sunan haka zai ta faruwa Allah shirye mu Allah ganar da mu الفائدة الحادية والستون أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من من أنواع النعيم للي لا دم أن سقط التقوى شيني الجنات الجنتين bima fiha min anwa'in na'im da duk ababen da Allah ya tanada a cikin waɗannan aljannatan na nau'ukan ni'ima ba ni'ima ɗaya ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal muttaqina fi jannatin wa uyunin lallai masu taqwa waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye suka kiyaye dokokinsa fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyunin da kuma marai-marai. idanuwar ruwa masu bulbulowa sune uyun jam'u aynin jam'u ainin ɗaya daga cikin ma'anonin lafazin al'ain akwai mai akwai eh, abin da alyambuwa marimari na ruwa abin da ruwa ke bulbulowa a cikinsa za ga ruwan na fitowa tare-tare farifal babu wani sofa ne na gurɓacewa a tare da shi uyun ha bi salamin aminin za a ce wa masu takawa ku shiga bi salamin cikin aminci aminin kun kubuta daga duk wani abu na damuwa duk wani abu da kuke tsammanin zai tsorata ku ya ba ku bakin ciki to amini na ku shiga cikin aljanna babu babu wannan damuwa haɗa lafazin salam da am ba ƙaramin abu bane wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana sannan muka ciccira ababan da ke cikin zukatansu min ghillin na kullin ka kalli wani ka ji kana jin haushin shi ka kalli wani ka ji wani bai ma ba yanzu wani kawai zai ka ji wani yana ta shi kawai wani bai mai ba to bai ma ba yawa Allah kai ina ruwan ka kai mai naka a ciki shi kawai wani bai mai ba ne bai ma ba hmm? ba dalili ikhwanan duk sun zama 'yan uwan juna ana surin mutaqabili suna kan wasu gadaje suruk jam'u sariri gado hmm? mutaqabilin suna masu fuskantar juna irin yadda kaga ana yi a otal din nan ko a bakin teku a gidin tsara wasu gadaje haka da yana a kwakwance to wai koyi da aljanna ake yi Allah shi kyauta ana ciki ana cikin yi wani dan ta'adda ya zo da bindiga da a tashi to su bi salamin amili la yamassuhum fiha nasabun wallahi wata wahala ba ta shafar kaga duk aikin da kai ko na jin daɗi ne a duniya sai ka gaji yanzu mutum ya tattara abinci mai yawa ya ci yanzu wani daga jiya jiya in ya buɗe baki ko aka gayyace shi wani buɗe bakin da ba na ji kenan sai ya je ya ci ya gaji sai rashin lafiya kuma ya kama shi ko haka ba ta faruwa na faruwa to me daɗi a ciki to su la ya hunfi hana sabun wahala ba ta shafan yan aljanna duk abin da za su na aiki to ba wahala a ciki abu mafi daɗi wa mahun min muku raje kuma ba za a fitar da su daga cikinta ba ai wannan abu yi daɗi yanzu duk inda ka shiga a duniyar nan mai daɗi tsoron da kake ji shine za a fitar da kai wata rana hatta masu mulki shugabanni ai abin da suke jin tsoro wannan ikirajin ne ranar da za a ce kenuwarsu ta kare sun an gama ba kowa ke fita ba ba kowa ke iya fita lafiya lau ba shi yasa za ka ga wasu yufaddilun an ya mutu wasu suna fifita cewa su mutu ko a kashe su a cikin wannan gida ƙwarai da gaske suna fifita su mutu a cikin wannan gidajen waɗannan kusu ɗin waɗannan gidajen mulkin fiye da a ce ne fiye da a ce an fitar da su saboda abin da suke samu a to ai ta aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin nabbi ibadi annani ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim kaga wannan shi sai aka rufe da shi to an ce tuntun saura minti goma ban sani ba ko na wuce ku sai mu tsaya a nan insha Allah muna dai fatan marage bayanai saboda yanzu abin da ya rage mana kwanaki biyar ne insha Allah mu kammala muna fatan za mu iya kammalawa da izinin Allah eh, karatun ya ƙara gudu yau ai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ala وآله muhammadin wa ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله to don Allah malam ina neman ƙayayi auye wasu addu'o'i Allah ya karɓa don Allah malam ina neman ƙarin bayani game da waɗannan jimlolin guda biyu da suke cikin hadisin ashirin minal alfitrati goma suna cikin fitira me fitira fitira abinda Allah subhanahu taala ya kunsa maka a cikin zuciyarka ko ba a karantar da kai ba ya kamata ka yi shine fitira to nan fitira da ake magana fitira ta tsafta dan adam dan adam lafiyayyen dan adam wanda bai rikice ba Allah ya kunsa masa ya zama mai tsafta to akwai wasu nau'ukan tsafta guda goma da suka zo a cin hadisin muslim akwai kuma biyar da suka zo a cin sayuhul bukhari da muslim biyar da goma muslim ne ke banta da ruwaito su shi ne ke tambaya kai na farko akwai rasul barajim albarajin malamai da yawa sun tafi a kan cewa su ne na ai suna ɓoye da shi yasa daga cikin abin da malamanmu na fiqh suke magana akwai takhlilul afadi to suka ce baslul barajim shine takhlilul afadi tsatsefa yatsu abu na biyu shine intiqasul ma intiqasul ma shine amfani da ruwa ga baki daya wajen wanka da alwala da kuma duk abin da ya taba jikin mutum na najasa ya wanki ya wanki to ya ci da zakumullah khaira amin assalamu alaikum rahmatu menene ma'anar kalmomi masu zuwa lallai kuna ban aiki kenan tuntun ba na son tambaya kan kalmomi shafa jurfin ha shafa harf kenan gefe gefen wani abu shine shafa juf, gefen abu harin kuma gefen da idan ka je ka tsaya zai rufa da kai kamar yanzu misali sai mutum sai a sa a duwatsu guda biyu haka irin abin da ake na lilo da yara suke dinna sai a sa dutse guda biyu a tsakiya sai a kawo falanki katako sai a sa a sama ashe gefen nan akwai rani sau daga sai mutum sai ya zo sai ya taka ya taka nan bangaren in ya taka can ne zai yi zai yi sama ko to nan kuma rami ne a shi a nan to har ke nan shi zai sai Allah ce fanna hara yi fi rija jahannam wannan ayar cikin abin da za ka iya fitarwa a ciki musulunci shine tsakiya kuma musulunci baya son gefe bai san gefe da gefe domin gefe da gefe so tari ba su cika zuwa da alheri ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wasatan eh, a zahiri wasatan a ma'ana wasatan mu ne a tsakiya komai namu a tsakiya yake sannan wasatan hayyira mu ne zababbu shi kuma tsakiya shine zababbe khairul umuri awsatuha abin da ya fi alkhairi a cikin duk al'amurra shi ne tsakiyarsa tsaka tsaki yanzu ka ki cin abinci za ka zauna lafiya eh? mutum ya ki cin abinci zai zauna lafiya in kuma ya ci da yawa fa ya wuce yadda ake bukata zai zauna lafiya jinin mutum in yi kasa zai zauna lafiya jinin mutum in yi sama ya hau zai zauna lafiya to duka idan kiba ce wa mutum yawa zai zauna lafiya in siranta kaya masa yawa zai masa zai zauna lafiya kaga tsaki ake nema komai in ka tsaya ka je shi yasa Allah ta'ala ya kamanta musulmi ya zama jikinsa ya kama da shi ɗabi'ar bukatun jikinka sun yi daidai da abin da shari'a ta ɗora ka a kai to shi yasa sai Allah ya ce waɗannan munafikan da suka gina masallaci a madina da niyyar waɗancan ababen guda hudu wallazina ittakhadhu masjidan ziraran wa kufran wa tafriƙan bainal muminin wa irfadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibu la taqum fihi abada masallaci ne suka gina shi domin waɗancan manufofin guda hudu su raba kansa habbai sun cewa Allah kuma su gayyaci waɗanda suka cewa Allah ya zama musu matattara masallacin can za a rika shirya wa manzo Allah sama makirci sai suka shirya cewa manzo Allah sama ya zo ya ya je ya buɗe musu masallacin shine Allah ya faɗa masa cewa la ta kunfi ji abada je, karshe ma Allah ya ba manzo sama umarni cewa a busa masallacin so da ya zama masjidul birari masallaci ne na cutarwa to shine aka kamanta shi da da cewa a gefe yake kuma gefen ma na wuta wutar jahannama so daga fanhara bihi fi nari jahannam akwai wasu masu irin bincike wai akan qur'anin nan na science science a cikin qur'ani wasu shekarun baya can sun taba gano lokacin da aka yi September 11 suka ce wannan ayat tana magana kan September 11 kun tuno waye taba waye tuno lokacin an taya maɗiɗi da abin to ƙaryar banza ce wanda ba wani nan so da ka su ne waɗannan Allah ya shirye mu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mu dage fil a awakhir ɗin nan dama ce yan uwa kada ka tana ta ɗebe mu sannan mu zama muna da za mu iya haɗa tsakanin neman ladan aiki a wajen Allah kuma kan mu kan mu tozarta ayyukanmu da muke na wajibin da ke kanmu kan mu tozarta ayyukanmu na mu da suke mun an ci al'ashirin awakhir ba an ci kenan kuma an ka dawo ka je sallar da ba za ka iya komai ba kenan wallahi ba haka magabata suke ba ba haka magabata suke ba na tuno wasu shekaru can baya haka aka ta yi lokacin in muka je ko dake lokacin ana yin abubuwa da yawa idan akwai ranar da izifi goma sha biyu aka taɓa yi a masallacin da muke sallah wala aka yi izifi goma sha biyu wai ana son a sauka to sisa sisi a yi abin da za a iya yi a ɗiba abin da babu takura alal aƙallin aka tsayuwa awa biyu ta isa tarbiyya ake mutane awa biyun aka yi awa biyu ta isa misali a ce karfe biyu zuwa karfe hudu an kammala ko karfe ɗaya zuwa karfe uku an kammala me yasa ake juyawa a dawo daren can dare saboda ita sallar dare mukutarinta shine ta lokacin da aka fi so shine karshe ya fi alkhairi inda za a kai ashab mobil asharihum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'una bil asharihum yastaghfirun suna ɗan yin bacci kana kana ya namu sulusan laini sun mai ƙumu sulusahu ko haka aka siffanta annabi dawud alaihi salam yana yi annabi dawud yana kakkasa darensa, ya ɗan yi bacci ya tashi ya sallah sannan kuma ya sake kwanciya ya yi bacci to wannan shine tsari mai kyau kuma kowa ya yi abin zai iya yi ya ɗiba abin da zai yi ta yadda ba zai tozarta ranarsa ba Allah ya haɗa su kuma ana feta su inna laka fin nahari sabahan tawila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila inna laka fin nahari sabahan Wannan waɗannan ka haɗa su ɗin da daddare kana da lokaci mai tsawo da za ka bauta wa Allah da rana kuma lokacin da za ka fito kai gwagwarmayar rayuwa kada ɗaya tozar ta ɗaya sahabban annabi sallama suna tashi su sallar dare ko da ramadan ko ba da ramadan ba sannan wannan baya hana su kuma duk abin da yake kansu na yin aiki su fito su yi da rana suna yi ba a neman zaje shi kenan suna cin suna tabacci a suna kasawa sau da kalmu mai yi wa kanmu wannan tarbiyyar 'yan kwanaki ne in kwanaki ne duk mun yi haƙuri ba akwai bacci mai tsawo zai zo kowa sai ya yi shi akwai kwanciyar kabari wasu kan suna can suna yi sai riga mu sai mun zo mu ma da izinin Allah ko mun ki ko mun su akwai bacci babba ko da dadi ko ba dadi ne bacci ne akwai kuma baccin gaske ne dadi shine wannan wanda aka mana bayani yanzu gashi nan an ce ala sunu mutaqabili ne me ake a sunu me kike akan gado haka nan kawai zaka je ka zauna akan gado ne sai dai wata dattijuwa can Allah gafarta mata wadda lokacin eh, sai alwala ta koma gani ta zamanta ta ki sallah <laughs> to in ba irin ka ba mutum gado dai ba zuwa ake ajiye a zauna haka nan ba gado tun da aka ce ala tsorin mutaqabili ka ganye za su yi a kan gadon, hutawa su baccin baccinsu in ba su bacci ba dai hutawa suke to me yasa ba za mu yi haƙuri dan wannan ba wanda lokaci ne zai zo kada mu zama muna kasala a wannan lokacin ina mana nasiha kowa ya iyaka abin da zai iya yi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya shirye mu waɗanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗanda ba su da lafiya lafiya ƙasar mu Allah ya ƙara saukan mana da alkhairai ya ba mu zaman lafiya ya tsare mana shugabannin mu ya ba su ikon yin abin da ya cancanta su yi ya ba mu ikon yi musu biyayya irin wace da da ita wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته